Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada kan taɓo batutuwa da suka jibanci zamantakewa da kuma leƙa wasu daga cikin masarautunmu kamar yadda aka saba. Sai ku biyo mu. To la shirin namun yau zai mayar da hankali ne kan al'adar wasan shaɗi ta al'ummar Fulani. Shaɗi ko sharo da ɗaɗɗiyar al'ada ce da aka san al'ummar Fulani da yi musamman don haɗa aure a tsakanin samari da 'yan mata a yankunan da suke zama to sai dai kuma sakamakon sauyin zamani yanzu mafi yawan fulani da suka rage cikin wannan al'ada ta shaɗi suna yi ne don raya al'ada amma ba don neman macen aure ba sarkin dajin katangom a jihar bauchi musa kalla kawu wanda kan shirya wasan na shaɗi ko sharo ya yi ƙarin bayani sharo a da sai ka yi shi ne za a baka mata ka aura kuma idan ka auri wannan mata a lokacin da ake sharo din ta zo ta samu juna to za ta koma gidansu ta zauna ko na abu da ake cewa kitsan baddu za ta je ta yi shekara ko shekara biyu ta haifi jaririn ta dawo a sake biki a karbi ɗan to kasancewar babu wannan al'ada ta sharo din kowa zai je nemi aure inda yake so yanzu yau matar ka ta bar gidan ka sati biyu sai ka sauta ta ga yawan karuwai sun yawa yawan rashin da'a rashin tarbiyya ya zo ya zama matsala a cikin fulani wannan sharo da kake gani katanga ne. a duk shekara al'ummar ta fulani kan gudanar da wannan al'ada da kan nuna jarunta da bajinta a tsakanin matasa waɗanda tun suna ƙanana ake cusa musu wannan al'adar audu wani matashi ne da har yanzu yake wasan na sharo a duk shekara kuma a cewarsa wannan al'ada tasu gado ce duk abin da ake a wasa na gargajiya mu wannan shine gadon mu na filani duk abin da ake a sharo muke yin shi muke tsara shi ko menene muke tsara shi a misali kuma duk abin da ake tsakanin da Allah mu alhamdulillah game da wannan ta abubuwan abubuwanmu na gargajiya dai wannan shine na farko wannan al'adar mu da haka muka same ta haka muka iske iyayenmu da kakanninmu kowa da kowa haka muka iske ana yi to saboda haka shine mu da muka zo muka iske sai muka kama yi saboda haka duk abin da ake a wannan wasannin na na gargajiya mu wannan shine namu a lokacin sharo akan fasa jikin matasan da suka shiga wasan na shaɗi sakamakon karfin bulalar da aka yi masu amma duk da zafin da suke sha hakan abin alfahari ne a wajen su. masu shaɗin kan burge mata saboda nuna jarumta kuma ta wannan hanyar ce suke samun matan aure a cewa wani bafulatani mai suna bala adamu na sha wuyan shaɗi na sha wuyan shaɗi da abin ya kai ya kai na koma magumburi najeriya nijar ni ne magumburinsu amma ainihin mai mahaukatan su ne mahaukatana ko najeriya ko Nijar duk inda muka je wannan dai shi ne samu da gatti a gaban sarakuna idan na je na girgiza na yi waga a ce mai mahaukata to in na ce mai mahaukata yanzu ha gani gaba da an ɗauro. yayi sai wuta da wasan shanu ban san maza ba na gidanmu ko na gidan he da mai gidan ya ce mana gasu ni gwamso mai fudda idanun kura ni sasari mai rikon mahaukaci duk karfinsa. masu shaɗin sun bambanta musamman a fannin jarumta amma wanda ya ɗara kowa shine wanda ake kira mai ƙarfin doki kasancewar daga shi kallo ya ƙare adamu mai ƙarfin doki ya kasance a wannan mataki to in ka je wani mai ƙarfin doki babu wani yadda daga baya amma ba sama da ni saboda ƙarfi na shi yasa ake ce mai ƙarfin doki duk katon da na to daga wannan ba zai kara ba wannan al'adar tun ina yaro dan karami na fara kaman wa'an ba zan wuce shekara goma tun daga lokacin na fara da ɗaya ma na fara amma kuma tun daga lokacin dama tun daga farko ma ni bani da mutunci a wurin shati <laughs> duk katon da na duka tun ina jarau duk wanda na sa guda daya ya ce a bari hakan da ita muka fara har muka kawo wannan lokacin wannan kulkin ma yanzu in gaban sarakuna ne ya mun kaɗan idan za a yi na mutunci zan iya ɗaukar kaman wannan in kuma za a yi na rashin mutunci to kulki na dama daga gida nake saran abuna in yayi sai wuta da wasan shanu ban san maza ba na gidanmu ko na gidan hayar da mai gidan ya ce mana gasu ni gwamso mai hudda idanun kura ni sasari mai rikon mahaukaci duk karfin su kansu yan wasan na sharo kan yi wa kansu kirari don tayar da su da kuma birge yan matansu sakamakon zamananci da yadda al'adun gargajiya da dama ke bacewa ko kuma sauyawa al'ummar fulani da har yanzu suke shaɗi suna yi ne don raya al'adarsu ba don neman matan aure ba duk da cewa har yanzu wasu kan samun matar aure a sanadin wasan na sharo a cewar ibrahim mai shaɗi sai mu zo mu haɗu da dandali dandali maza mu da mata mu wani ma anan yake samun mata saboda 'yan mata za su zo daga sansani daban-daban daga na hilali to wata nan jin jajircewa eh. tsabgar da aka ma ta gaba eh. ka damu ba sai ta zo ta goge ma zuwa ta dora ma kallabi alamun ta yi kamu kenan al'ummar fulani baya ga kasancewar hanyar hada auratayya tsakanin matasa wasan sharo ko shaɗi hanya ce ta ƙarfafa haɗin kai da zumunta a tsakaninsu a cewar sarkin fulanin katangom a jihar bauchi alhaji muhammadu jauro gari eh, al'ummar fulani saboda taruwan da suke nan su haɗu da gari da gari da abokan nan ne suke dangantaka abokantaka in aka bari irin wannan al'adar ya lalace shikenan filanin sai ka ga yaran sun shiga wani hali amma in ana haɗuwa gari da gari in ana haɗuwa da zumunci sai ka ga zumunci ya ƙulla ciki irin barin al'adun nan da sauransu shi ke kawo yara sai su shiga gari su shiga shaye-shaye da sauransu shi ne muka gani tunda suna so a ringa wannan shi gaba da wannan al'adar muka ce su je su wasan shaɗi yana burge ni saboda fulani yadda suka riƙe al'adansu su riƙe al'adansu sosai duk da dai ma wasa ne na a buge mutum ya ji zafi amma fulani su riƙe al'ada sosai ba to kai yanzu misali kana sha'awar in ka girma a ce ko ka shiga ka yi ko kuma ka ci gaba da kallon wasan a ina sha'awar ci gaba da kallon wasa amma ni ban saba ba dole ba dan iya sha'awa dan ina sha'awa amma na taso ni ma in shiga kuma gaskiya wasa yana burge ni sosai ina jin daɗin kalla ne gaskiya wannan wasan na shaɗi da yake duk da ma dai fulani ne suke yi amma ni gaskiya baya burge ni amma me yasa baya burge ka kai ba fulata ne kuma baka son al'adanka saboda suna ɗaukan bulala su bugi jikinsu har jini iyayi kuma a ce kullum dusan da za a taru sun suna cutar da kansu ne ni gaskiya baya burge yanzu misali kamar ko da ka girma kenan kai ba za ka yi shaɗi ba a ni ba zan yi ba yanzu kuma duniya ai ta samu wayewa an samu ci gaba yanzu lokacin ilimi ne ya kamata a ce an manta da wannan an ci gaba kuma da wani harkan amma ba dai wannan ba wato in banda shaɗi ne tun da ka ce baka son shaɗi me kenan kake gai kamata ce wace irin al'ada ce su fulani za su kake sha'awar su rike to ni da nawa ganin su fulani su da ya kamata su rike su suna da kunya suna da zumunci suna da girmama na gaba to ya dai kamata a ce su da za su rike kenan wannan kunyan nasu da suke da shi su yi zumunci su mutunta na gaba ba ba wannan wasan na shaɗi ba da za su zo suna dukan jikinsu gaskiya ba daɗi tun da duniya ta sami ilimi an samu karatu an samu wayewa ya kamata a ce an manta da labarin shadi kwata-kwata an manta da shi gaba ɗaya ma a daina yinsa da duniya an sami ilimi da karatu da wayewa ya kamata a ce an daina yinsa kan gaske. Eh, abin da ya birge na farko shine al'adan wannan yana nuna cewa al'adan akwai kishin mace a ciki akwai kishin mata ka kalla duk wanda da a zo a zane sa akan matan da yake so hakan ya nuna cewa in ya aure ta za su zaman lafiya da dadike ta nubi biyu da mana. To jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji muku.